Tambaya ta hudu, ka ambaci wasu daga cikin nau'ukan mu'amaloli da ciniki da aka haramta. Amsa na ɗaya alkus Daga cikin hakan akwai ɓoye aibin haja abin sayarwa daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi. Lallai cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya wuce wani shuri wato shuri na abinci. Sai ya shigar da hannunsa a cikinsa, sai 'yan yatsunsa suka samu danshi sai ya ce menene wannan ya kai mai wannan abincin sai ya ce ai ruwan sama ne ya zuba a cikinsu ya ma'aikin Allah sai ya ce shin ba ka ya shi a saman abincin ba in mutane su gan shi duka wanda ya yi mana algus to baya tare da ni Musulm ne ya ruwaito shi na biyu riba daga cikinta in karɓi dubu ɗaya daga wani mutum bashi akan in dawo masa da su da dubu biyu ƙarin shi ne ribar da aka haramta Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma Allah ya halatta ciniki kuma ya haramta riba suratul baqara aya ta 275 rudu da da biyar, ruɗu jahilta kamar in siyar maka da madara a hantsar akuya ko kuma kifi a cikin ruwa alhali ban kamo shi ba ya zo a cikin hadisi manzon Allah tsaya da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi hani daga cinikin garaidi wato ruɗu. muslim ne ya ruwaito shi